daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan ko yaushe a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 23 ga watan Nuwambar shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar kenan agogon Ghana kuka lalubo. da farko ga kanin labaran duniya hare-haren ta'addancin da aka kai a kasashen pakistan da afghanistan sun hallaka mutane masu yawa ƙasar spain ta buƙaci a warware wata gardama a tsakaninta da ingila kafin a tabbatar zamar yarjejeniyar ficewar birtaniya daga ƙungiyar ƙasashen turan shugaban amurka donald trump kuma ya sabunta cece kucen da ya barke tsakanin shi da babban alkalin alkalin amurka kan batun 'yancin ma'aikatan shari'a na kasar to kanin labaran duniyan kenan a najeriya kungiyoyin da ke ba da agajin gaggawa sun nuna su kan yiwuwar barkewar cutar amai da gudawa a sansanonin 'yan gudun hijira da ke kasar waɗannan guraren da duk inda suke babu guraren ba haya ma daji ake shiga mata da maza da yara da kowa To dangane da batun 'yan gudun hijirar kungiyoyin fararen hula sun yi kira ga hukumomin Kamaru da su ɗauki matakan maido da 'yan gudun hijira sama da dubu sittin da suka tsallaka Najeriya sanadiyar rikicin 'yan aware da gwamnati. An kona ƙauyukan da baki ɗaya gidaje an kona an rurusa waɗansu to kaga mutum kuma ya riga bar gidan shi ya fita an rusa ba inda zai dawo zai zauna. Muna ɗauke da wasu rahotanni da kuma shirin duniya Amurka har ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Hadiza Kyari wacce yanzu za ta karanto mana labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Wasu hare-haren da 'yan bindiga suka kai a kasar Pakistan sun kashe akalla mutane 34 kuma sun raunana mutane goma sha wani abu. hukumomi a birnin karachi na kudancin sun ce an kashe akalla mutane hudu karamin ofishin jakadancin kasar china bayan da masu mutane bayan da wasu mutane uku dauke da bama-bamai suka kai harin wani kakakin rundunar sojojin ta rangers ya gaya wa 'yan jaridu cewar ɗaya daga cikin masu harin ya tarwatsa ne don buɗewan sauran 'yan uwansa kofar ofishin jakadancin a cikin faɗan da aka yi a kusan tsawon awa ɗaya ne aka kashe sauran maharani guda biyu sai dai kuma mai maganar kanal faisal ya musanta cewa 'yan bindigar sun sami nasarar shiga cikin ofishin jakadancin na ƙasar china wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a lardin coast da ke afghanistan ya hallaka mutane sha biyu ya jikata mutane talatin a cewar gwamnan lardin hook khan habibi mai magana da yawon sojin afghanistan kaftin abdullah ya ce fashewar bom ɗin ta faru ne a lokacin da ake sallar juma'a wanda shine lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci kamfanin dillacin ya kamfanin dillancin yada labarai na afghanistan tolo ya ce dukkan sojan da aka kashe din na bataliya ta biyu da ke gundumar mandozai an ci gaba da bincike akan al'amarin Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ne mashawartan kasashen Turai suka haɗu don kammala shatar yarjejeniyar nan da ake kira Brexit game da batun ficewar Birtaniya daga cikin kungiyar kasashen Turan kafin taron da za a yi ranar Lahadi mai zuwa don kammala maganar. Sai dai kuma ana kusan zuwa ƙarshen taron ƙasar spain ta nemi a yi wasu 'yan canje-canje don warware batun tsibirin gibraltar wanda aka baiwa birtaniya tun shekara ta 1713 wanda kuma ita ƙasar spain ke mallakarta ne spain na sa a warware maganar ko tsibirin na ware tsakanin ingila da ita kafin a ci gaba A yayin da Amurka ke morewa hutun ranar cika ciki, shugaban Amurka Donald Trump ya fara nashi hutun ne don sabunta muhawararsa a kan batun 'yancin hukumomin shari'ar na Amurka. A lokacin da ya buga wa sojan Amurka da ke kasashe daban-daban waya don taya su murnar wannan ranar, shugaban ya yi zargin cewa wata kotun tarayya da ke jihar California tana jawo matsaloli da yawa. Kalamin da kalamin na shugaba Trump yana zuwa ne kwana ɗaya bayan sa'in sar da ta ɓarke a tsakanin shi da babban Chief George Amurka John Roberts akan 'yancin alkalai inda shi Roberts ya la'ance Trump game da sukan wani alkali da shi Trump ke kuka game da yadda ya yanke hukunci wanda ya kira alkali naɗin Obama. akan haka ne Roberts wanda tsohon shugaban Amurka George Bush ya nada ya tsawata wa Trump akan rashin fahimtarsa da ayyukan ma'aikatan shari'ar na ƙasar. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka sun ce an kusa gamawa da wutar nan da ta hallaka akalla mutane 34 a cikin makonnin biyu da suka wuce. An kuma samu ƙarin mutane uku da suka rasa ransu a wata wutar ta daban da ta tashi a garin Malibu da ke kudancin jihar California. a yanzu kuma mutane da har yanzu ba labarin inda suke a wannan wutar da ta zamanto mafi muni a tarihin jihar sun wuce 566 hukumomi sun ki cewa komai game da ko akwai waɗanda suka salwance sun mutu ne amma dai ana sa ran cewa yawan matattun zai daɗa ƙaruwa. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a Najeriya kungiyoyin da ke ba da agajin gaggawa sun nuna da su kan yiwuwar barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara a sansanonin 'yan gudun hijira inda suka yi nuni da matsalar karancin wuraren kewayawa ko kuma banɗaki. Ga Haruna Dodo biyu da ƙarin bayani daga Maiduguri. wannan matsala da na rashin samar da makewayi ko kuma tsattaccen ba haya ga al'umma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara haifar da barkewar cututtuka a tarayyar najeriya ga misali hukumar tallafa 'yan gudun hijira da ake kira norwegian refugee council sun fitar da wata sanarwa 'yan kwanakin nan da suka yi nuni da cewa akwai mutanen da suka kamu da cutar kwarara da aka yi kiyasin cewa adadin su ya haura dubu goma kuma cutar yana yaduwa ne a sansanonin 'yan gudun hijira wanda a kasari ba su da tsabtataccen muhalli musamman ma a jihohin borno da yobe da adamawa inda aka samu barkewar cutar kwalara ta ce in ba a yi wani abu cikin gaggawa ba za a iya samun barkewar cutar a shekarar 2019 bai zuwa kamar yadda ake fuskanta a yankin tafkin chadi kowace shekara wanda aka yi kiyasin cewa akwai mutum miliyan 1.800 da ke samun mafaka a wannan yankin sakamakon wannan tashe-tashen hankulan sanarwar ta ce kimanin kusan mutane dubu goma ne suka kamu da cutar amai da gudawan kuma akwai rahotanni da ke nuni da cewa mutum 175 dukkaninsu sun mutu da kuma suka fito daga jihohin adamawa da borno da yobin a wannan shekarar 2018 din wannan da ita ce gididdiga mafi yawa da aka taba samu a duniya na nasa rayuka sakamakon barkewar wannan cuta na amai da gudawa alhaji sani zoro dai shine shugaban kwamitin yan gudun hijira na majalisar wakilan najeriya wanda yan kwanakin nan ne ma zarci wasu sansanonin yan gudun hijiran da ke jihar borno inda ma nuna rashin gamsansa kan yadda muhallin yan gudun hijiran yake kyautatawa ita ce abin da ake yayi ba wai ta kare dukiya abun da ake yayi ba wannan tun an riga an bana amma a cikin wannan rangadi da muke mun ga akwai gibi kwarai da gaske tsakanin bukatun mutane yan gudun hijira akwai gibi da abin da gwamnati suke bayarwa alal misali kaga duk inda yan gudun hijiran nan suke zaka ga mutane a cikin yayi a tsangaya irin wanda aka saba almajirai yan kiskaji suna shiga duk waɗannan guraren da duk inda suke babu babu guraren ba haya ma daji ake shiga mata da maza da yara da kowa kuma yau waɗansu shekaru bakwai takwas a cikinsu a irin wannan kowa watan jiya ma dai sai da hukumar samar da muhalli na majalisar ɗinkin duniya da ake kira UNDP ta keɓe euro miliyan bakwai ga matasa ɗari shida za su dinga aikin tsince shara a garin Maiduguri da kewaye ta wajen tsaftace muhallin su da kansu Mr. Kurt Connollis dai shine wakili a majalisar ɗinkin duniya. Uh, ya ce mun sa hankali ne wajen tsaftace muhalli da kuma samar da ayyuka ga matasa musamman ma 'yan gudun hijira da marasa karfi a garuruwan maiduguri da biyu da bama ya so muna so mu yi haka ne wajen tattara shara don a sarrafa su ta wasu hanyoyin da kuma zai amfani al'umma alhaji nasiru ali suruni dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar borno da aka fi sani da suna bosefa duk muhallin da muke da su a cikin garin muhalli din za zama cewa tana cikin tsafta za a kauda irin kananan cututtuka na sauro da su menene a da wannan governor his excellency governor kashin shatin akwai motocin da ya sa kumfata guda goma sha biyar wanda za a sa su kowane angwanni rashin samun ingantaccen muhalli ko makewayi ko kuma tsabtacaccen ruwan sha na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa irin waɗannan matsaloli da har yakan yi sanadiyar haddasa mace-mace a tsakanin al'umma wanda hakan ke nuna irin bukatan da ake da shi tsabtace muhalli tsakanin magidanta da ma samar da ingantaccen makewayi haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, Allah. Amin, amin, tuma amin, ya Allah. To a gaida Haruna dauda don Allah kai mu a shirinmu na safar ranar Lahadi za ku ji cikakken wato wannan rahoto. To amma yanzu bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda rahotanni ke cewa 'yan gudun hijirar ƙasar da dama sun tsallaka zuwa Najeriya sanadiyar rikicin 'yan aware da gwamnatin ƙasar da ya kici kicinyewa. Lamarin da ya sa kungiyoyin fararen hula suke kira ga gwamnati da ta nemo bakin zaren sasanta wannan rikici. Ga Muhammad Awal Garba da karin bayani. a halin yanzu dai yan gudun hijiran kasar jamhuriyar kamaru ne sama da dubu sittin masu amfani da yaren ingilishin sarauniyar ingila suke ci gaba da tururuwa zuwa kasar tarayyar najeriya domin tsira da rayuwarsu kasancewar masu dauke da bindigogi a wancan bangaren nasu suna fito na fito da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru yau shekaru biyu kenan da al'amarin zaman lafiya da kuma tattalin arziki a wannan bangaren ya shiga halin taɓarɓarewa yan gudun hijiran dai yanzu haka suna jibge ne a kan iyaka iyakar kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya alhaji mutari dan yankin da ne eh, alhamdulillah yan hijira dai sun fi dubu sittin da suke na a cikin kasar Najeriya ta wajajen Ikom da Ogoja wani sun kara ma gaba har Kalaba. To wayannan yan gudun hijira abinda za mu fitar da su da gidajensu wannan yaki ne da ke tsakanin yan aware da gwamnati da ke tsakanin yan aware da gwamnati. To kaga mutum wanda shi ba bindiga yake da shi ba kuma ba abin da zai tsare harsashe kada shi ta jikinsa ba ne. Dole ne ya gudu ya bari su ta yakin su a wajen. To an yi yaki a waɗansu ƙauyukan an kona ƙauyukan da baki ɗaya gidaje an kokona nan an rurusa waɗansu to kaga mutum kuma ya riga bar gidan shi ya fita an rusa ba inda zai dawo zai zauna gwamnati kuma ta nuna cewa za ta yi kokari ta gyaggyara waɗannan gidaje to amma har yanzu ba ta soma waɗannan gyaran ba ba a gyara hanya ba da za a tafi har zuwa waɗansu ƙauyukan ba domin ɗan awara a wani waje sun kakkarya ma gada gada haka nan da za a ƙetare ɗan ƙananan rafi eh, da suke na hanya saboda a isa waɗannan ƙauyukan to waɗannan duk abubuwan nan da yake kawo cikas na koma waɗansu ƙauyen kuma har yau gwamnati bata kori yan aware a a ci ba gaba saboda haka na ku duk wayannan tsoron cewa tashin hankalin zai dawo wannan ƙauyen tun da ba a shirya wannan muskila ba sai kuma dr musa usaini shugaban ƙungiyar farin hula ne kuma karkashin majalisar ɗinkin duniya ya mana jawabi kan anda za a yi a sasanta al'amarin wato game da 'yan gudun hijira da suka tashi daga wato sashen ingilishi suka shiga ma najeriya ya kamata gwamnatin kamaru kamar da dai aka saba tun da tana da jakadar ta kasar najeriya ta ɗauki matattakalai masu karfi ta ɗauki mataki akan maganar nan cikin tallafa mata harkar abinci harkar security tsaro da sauransu sa'annan kuma gwamnatin kamaru ta tabbata ta yi bincike ta ga cewa wayannan mutanen da suka shiga cikin kasar najeriya ba a ba daga cikin wayanda ake tuhumar su da ta'addanci wannan shine abin da ya kamata gwamnatin kamaru ta yi ba wai ta zauna mutlakan ta ba ji ba da yaki da wato shi sashin na majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkar 'yan gudun hijira kada ta bar mata kawai ragamar abin wato daga cikin asusu ko kuma kudaden taimako da aka yi har ma wanda ya wuce nan da aka yi ta yawon neman taimakon juna wato shi ya su ya kamata irin 'yan gudun hijira kamar haka a tallafa musu a taimaka musu wannan shine wato a ganin mu mu farar hura abin da ya dace ya kamata gwamnatin kamar ta yi domin ta to wato 'yan gudun hijira daga abin kunya. Na namijin ta bakin ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru amma abin ya faskara muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru haɗa kanmu a firar kamu so juna manufar mu anan da mutan gana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma a gaida muhammad awal garba to a jamhuriyar nijar kuma hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira tare da haɗin gwiwar hukumomin ƙasar sun ƙaddamar da wani shirin faɗakar da al'umma kan mahimmancin takardar haihuwa bayan la'akari da cewa har yanzu wasu iyaye ba sa mai da hankali wajen yi wa 'ya'yansu takardar haihuwar musamman a wannan lokaci da gingimu ke tilastawa mutane tserewa daga mazauninsu na asali daga yamai ga rahoton da lemu mini barma ya aiko mana Farfajiyar makarantar firamarin unguwar Dar Salam kenan lokacin da mai unguwa ke yi wa talakawansa bayani akan mahimmancin takardar aihuwa ga ɗan adam. A albarkacin kamfan da hukumar HCR mai kula da 'yan gudun hijira ta shirya da haɗin gwiwar hukumomin Nijar da nufin ganar da jama'a illolin rashin yi wa yara takardar haihuwa. Madam Rabi'u Aisatu Traore ita ce daraktar kula da kare hakkin ɗan adam a ofishin ministan shari'ar Nijar. Yara a ihe shi bai da takardar aihuwa ya girma haka nan. Juridik ma an tuka ba a san da shi ba. Yanzu mutumin ga in ya je tashi wata kasa ba zai iya yin lakwal ba ba zai iya yin kasuwanci ba wataran wani arme ma ko bude wani shago ko wani abu sai an tambaye ka takarda to duk baka da wannan takarda wata irin rayuwa za kai to shine muke son mu jawo hankalin mutane musamman ma uwayen yara da inda an aihi yaro mutum na iya kashe kuɗi da yawa wajen bikin yaro ka yi rago ka yi komi amma hakin yaro na kwari shine ka bashi takarda ta haihuwa. Rashin takardar haihuwa wata matsala ce da ke hana wa ɗimbin jama'a samun takardar shaidar zama ɗan ƙasa a wannan lokaci da matsalar tsaro ke tilastawa jama'a ƙaura ba shiri. Dalili kenan da ƙasashen duniya a shekarar 2014 suka kudurta wa kansu shawo kan wannan matsala a tsawon shekaru goma. Shi ke sa duk shekara zuwa shekara ake tara mutane Idan a faɗakar da su a waye musu kai a ganar da su wannan matsala menene me yake kawo wannan matsala don su samu yadda za su kiyaye da kasu je su haɗa cikin irin wannan matsala ko kuma ɗiyansu su haɗa cikin irin wannan matsala. Wannan al'amari yana da nasaba da halin taɓarɓarewar tsaro da ake fuskanta. Akwai garuruwan da kamar mutane dubu da dubu ne ha sun taso daga ƙasar su hakan ga sun zo wata ƙasa sun zamna su ba su da takardar ƙasar ba su da takardar ƙasar su da suke su su can an keɓe su ba su iya komi ɗiyansu ba su iya zuwa lakol ba su iya kasuwanci ba su iya siyan gida ko wani haya gida hakan ga ba su iya yi malam wala dogas kili wani jagoran kungiyar 'yan gudun hijirar mali a nishir na ganin fa'idar wannan yunkuri na HCR. fi sibilillahi mutum bai da takardu ba mutum na kwarai bane sai ya zama barawi ko ya zama bandi ko ya zama mashayi ko ya zama abun da bai kamata ba an mutum bai da takardar aihuwa saura kadan nake mutumin nan dabba ce za dai a ci gaba da gudanar da irin wannan gangami na hukumar kula da 'yan gudun hijira a dukkan gundumomin birnin ya mai kafin daga bisani ayarin masu faɗakarwar ya isa zuwa yankunan karkara da nufin tunatar da iyaye cewa samar da takardar haihuwa ga yara nauyi ne da yawa jaba a kan kowane cikakken magidanci sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida Sule Mummuni Burma yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe ne da minti 18 kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. duk alamista hudu a watan nuwamba rana ce da amurkawa sukan ware domin gudanar da bikin cika ciki wato thanksgiving a turance shin menene mahimmancin wannan biki ga amurkawa wannan na ɗaya daga cikin tambayoyin da wannan shiri na duniya amurka zai kokarin amsawa a wannan karan sunana mahmud lalo bikin cika ciki ko kuma thanksgiving a turance biki ne da amurkawa suke matukar darajawa a daukacin rayuwarsu bikin wanda aka yi a jiya alhamis ya samo asali ne tun daga alumomin da suka yi kaura suka iso nan amurka inda shekarar farko da suka yi noma bayan isowa wannan yanki suka gudanar da bikin a matsayin nuna godiya ga allah saboda irin amfanin gonar da suka samu a girbin farko a shekarar 1621 bayan kaurar da suka yi amma sai a shekarar 1863 gwamnatin abraham lincoln ta maida shi ranar hutu a duk faɗin amurka a lokacin ana yakin basasa a kasar dr nasir damowa mazaunin jihar florida ne a nan amurka na kuma tattauna da shi kan wannan biki na cika ciki inda na fara tambayar shi mahimmancin wannan rana ga amurkawa eh, to ainihin shi bikin ya fago ne tun lokacin lokacin da suka fara shigowa na amurka wanda suka yi cewa pilgrims kenan da mm-hmm. suka zo eh, sun tarar da su ainihin masu ƙasa wato wanda suka ce wanda ake cewa ma an daji a hausa ne ke da ƙasa to da suka zo suka faɗa an fara zama tare da su sai eh, suka yi eh, ƙarshen shekara ka bayan an yi noma na ba da misali murna yanayin da aka samu na noma albarkacin noma sai a yi sassi wannan dina da suke ce matan suke wato kamar ta godiya kenan wato bayan an yi girbi kenan bayan an yi girbi kamar na bara mm. sai a yi bukin a bana to daga ba abin sai bunƙasa sosai har kusan kowa yana yi har su abin gadin yan dajin suna suna eh, yin wannan bukin to kamar a yankunan mu na afirka an fi amfani da raguna misali a lokutan bukukuwan sallah ko kuma akuya a lokutan kirsimeti a lokacin wannan biki na cika ciki kamar wace irin dabba suka fi amfani da ita a nan amurka ko da na binciki uh, tarihin shi wanga bikin nasu na thanksgiving uh, tun karni na sha bakwai aka fara shi wato tun kotun ne suka fara wannan bikin hmm. to amma babu record babu wani uh, rubutaccen abu da a guji cewa gashi ana amfani da talatalo sai dai su turawan wannan lokacin da suka zo sun zo na a wani wuri da ake ce plymouth wajen virginia hmm. so can can wuyan ana akwai suna da talotalo ga irin na daji kamar na muke da zabin daji haka mm. to wannan lokacin na tan irin su ainihin masu uh, waɗannan turawan suna sukan yi farautar wannan talotalon sai a yi eh, ya kasance an sa shi cikin uh, abin da za a yi amfani da shi a wannan bukin na mm. eh, thanksgiving mm. to uh, akwai kuma wani wasu rubuce-rubuce da suka nuna cewa ana amfani sun amfani da kuma irin kamar kajin daji haka eh, ko zabi a hmm. wannan lokaci na daji waɗanda aka farauta to har a yau yanzu hakan da ake ciki akwai waɗannan talotalon na daji da wasu sukan je farauta ke kawai don su amma daga baya ya hmm. zamo kamar an fi son shi kowace shekara yanzu abinda aka kiyasta akalla ana cin talotalon. miliyan arba'in zuwa arba'in da biyar mm. a kowace shekara akan wanga bukin kawai. Mm. To na kuma lura cewa a wannan lokaci ne Amurkawa suka fi yawan yin tafiye-tafiye. Kamar menene ya sa hakan? Ka san komi yana canza saboda yanayin da aka samu kansu. Mm. Yanzu nan ka san ba sabanin kamar can wurinmu da yake za ka ga mutum yana aiki ne kai kusa da gidan da yake gidan su haka. amma sunan za ka ga cewa mutum an haife shi a florida amma wurin aikin shi suna new york ko wani ko washington ko wani gari haka iyalin shi waɗannan baki da iyayen shi suna nan florida amma shi yana can sai ka ga cewa ba a samun haduwa sai irin wannan lokaci sai ka ga mutane to irin wani lokaci kowa sai kokari a shirya cewa a haɗu yana rana da shi wannan ah, wanda ke a new york washington yana da yan uwan da suke ko connecticut ko york Mm. amma sai a ce su duk a haɗu thanksgiving nan gidan iyaye mm. sai ka ga iyali na ta zuwa haka mm. an ce ma a bana shine mafi abin nan tahiyar da aka yi lokacin da wanga bikin mutane sun yi tafiya sosai zuwa wurin da za su je su yi wannan bikin na thanksgiving to kusan za a iya cewa kenan ma shi wannan biki na cika ciki ko kuma thanksgiving har ya fi muhimmanci a gare su amurka kenan idan aka kwatanta da sauran bukukuwa kamar irin su kirsimeti da sauransu? su kwarai kuwa kwarai don ah, shi misalin bikin kirsimeti ba kowa yake abin nan ba yake suke haɗuwa a gida ba aka za zaka ga sun fi tafiya wajen da iyalinsu kawai eh, immediate family su wato kamar mata da ya'ya mm. su je wajen wani shakatawa ko wajen wani ah, snow resort haka lokacin kirsimeti amma shi ta da kowa sai a gogari a haɗu biki ne mai muhimmanci sosai a gare su dr nasir danmo kenan mazaunin jihar florida a nan amurka a tattauna wadda muka yi da shi kan bikin cika ciki na thanksgiving da aka yi jiya a nan amurka yanzu madadin shi bakon namu da muka tattauna da shi ni mahmud lalo nake cewa ku ci gaba da kasancewa tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana Sakonmu na farko a yau ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa inda yake cewa salam BOA Hausa to jam'iyyar APC a Najeriya ba girin-girin ba dai taimai Allah ya sa kaddamar da wasu kwamitoci da za su kafa don sulhulta tsakanin 'ya'yanki yayi tasiri. Sai sakonmu na gaba ya fito daga Usaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau inda yace salam BOA Hausa hakika matakin da majalisar tarayya ta ɗauka na baiwa nakasassu cika cikakken 'yanci wani abin yabawa ne da fatan wannan dokar ba roman baka ba ne ganin cewa zaɓe ya karato kada a yi amfani da wannan domin cimma wata manufa sai wasiƙar mu ta gaba ta fito daga alhaji salihu isa fana da hassan ingridian masta fana da abdullahi isa fana da a jihar kebbi nigeria inda suke cewa salamu alaikum boa hausa tabdijan haƙiƙa kashe sojojin najeriya har 43 uku da mayakan boko haram suka kashe a jihar borno abin bincike ne da ɗaura kai yadda hakan ya faru domin akwai lauje cikin naɗi da fatan allah ya tsare sake abkuwa irin haka amin saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga abubakar kawu girgir inda ya ce tabbas matakin da mahukuntar ƙasar ghana suka ɗauka na hana sayar da kodin da kuma ƙwayar tramadol a ƙasar ta ghana hakan ya yi daidai don haka mu muna fata allah ya sa shi shine mataki na kawo ƙarshen matsalar da shaye-shaye a faɗin ƙasar Ghana baki ɗaya. To yanzu ga Hadiza ta zo da labarai a takaice. Wasu har-haren da 'yan bindiga suka kai a kasar Pakistan sun kashe akalla mutane 34 kuma sun raunana mutane goma sha wani abu. Hukumomi a birnin Karachi da kudancin sun ce an kashe akalla mutane hudu a karamin ofishin jakadancin kasar China bayan da wasu mutane uku dauke da bama-bamai suka kai harin. A wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a lardin Coast da ke Afghanistan ya hallaka mutane sha biyu ya jikata mutane talatin a cewar gwamnan lardin Hook Khan Habibi. Mai magana da yawun sojan Afghanistan Captain Abdullah ya ce fashewar bom ɗin ta faru ne a lokacin da ake sallar Juma'a wanda shine lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci. A yau mashawartan ƙasashen Turai suka haɗu don kammala shatar yarjejeniyar nan da ake kira brexit game da batun ficewar birtaniya daga cikin kungiyar kasashen turan kafin taron da za a yi ranar lahadi mai zuwa don kammala maganar sai dai kuma ana kusan zuwa ƙarshen taron ƙasar spain ta nemi a yi wasu 'yan canje-canje don warware batun tsibirin gibraltar wanda aka baiwa birtaniya tun shekara ta 1713 wanda kuma ita kasar spain ke cewa mallakarta ne to masu da aka kawo karshen shirin nama a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu zo muku da wani sabon shirin kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan malam bello dan sabaru na gidan rediyo rimar a jihar sokoto da allah ya kawa a yau da fatan allah ji kanshi kuma rahamshe shi in za mu ita hadiza kyari da ta ne gabatar da shirin sai sa'ida hamdun da kuma injiniyan mu Mr. skipsisk Mahmud Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC kada ku nisa ga shirin yau da gobe.